dandalin sada zumunci na twitter ya fitar da wasu hanyoyi da za su taimaka wajen daƙila cin zarafin mutane da kuma sauƙaƙa hanyar da za a iya sanar da rahoton cin zarafi kamfanin twitter ya sanar da cewa ya ƙara faɗaɗa madangwalin kange hirar jama'a da mutum baya son ganin duk wani abu da suka rubuta ko suka kafe yanzu haka mutane za su iya rubuta wasu kalmomin da ba su da ra'ayin ganin an tallata musu domin su dakile su sai dai kuma kalmomin da aka daƙile za su kasance kan dandalin twitter ga duk waɗanda ba su kange ba su gani haka kuma kamfanin zai sauƙaƙa hanyar da mutane za su iya miƙa rahoton duk wani rubutu na cin zarafi haɗa da horas da ma'aikata kan ƙudurin kamfanin da ire-iren yaɗa in cin zarafi suke kamfanin twitter da ya daɗe yana ƙoƙarin samun mafita bayan da ya to dandalin da mutane ke yaɗa cin zarafi yayin da yake ƙoƙarin kare matsayarsa kan barin mutane su faɗi albarkacin bakinsu. su.